ka yi ka zo ka zauna ba buɗe littafi ba aya ba hadisi ka yi surutu ka tashi a muna so duk zaman ya kasance mun samu wata fa'ida daga cikin fawa'id na wannan zaman cikin ilimi insha Allah kuma haka zari to yan uwa kamar yadda kuka ga topic yadda na sa shi ne koza munir adam koza ɗaya daga cikin jahilan prof ibrahim makari wanda ya yi magana wai ta sani zai waranti wanda shi ne ƙarya yake yi ni na gaya muku ƙarya yake yi wai zai zo ya littafin da dr sani ya rubuta ƙarya yake wallahi wallahi ƙarya yake kuma zan tabbatar muku da makaryaci ne zai zo ya bibi littafin da Dr. ya rubuta zai masa raddi za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza haka an samu wani shima wanda ni ban gani ba shi wai ko ya ci yaran na hawa ne guda nawa ya zai Allah bai na mutanen isa na magana kamar ba su da kwakwalwa shi ma kowaye Dr. Ahmad Al-Azhari wanda na zo ne masa gyara cikin kitabun da ya shiru sai daga baya kuma ya fito yana surutai haka na ji an ce ɗaya shi ma wani sun ce wai dakta ne shi ma ma ya fito ya yi surutu wai zai raddi wallahi ni raddinku da za ku yi ni ba matsala ba ne kuma zan so kai ko prof ibrahim makari ne zai yi raddi shi zan so ma shi ya yi saboda kila shi ka ce akwai abubuwa na ilimi duk da yana karkatar da ilimin daga inda yake to ka dan samu fawa'id gurin kama shi amma ku ba sai an yi bincike ba ku ba sai an yi eh, bincike ba sai dai kawai matsalar cikin raddin naku da kuke ba kwasa nan ba kawai ne shine duk matsala ta da ku ai ba yanda za a yi a gano ƙarya kake ba yanda za a yi a gano kai jahili ne idan ka zo kawai ka gama surutu ka tashi babu sanon ba waya ai kamar zuwa kake ka tara makafi ka gaya musu kanzan kurege in ma ka yi kuskure ba su sani ba amma in ka cika ka haifu in ka gama sai ka sa numbar waya a take a wajen sanda kake faɗi ana ji in an yi kira an ga yadda za a yi ma amma illa ta da ku shine ni surutu kuke zama ku yi kuma in kun yi sai ku gudu ba wanda zai gane jahilci kukai ko ilimi kukai karya kuka ko gaskiya kukai daidai kukai ko rashin daidai kuka bata kuka dora al'umma akai ko dai shirya kuka dora al'umma akai tunda kun zo kun gudu to shine babban madin matsalar amma duk da haka ba matsala amma dai ƙarya kake bayi za ka yi ba ko za zan danna shi zai bani wala ƙarya yake yi yanda nake bin wa'annan mutanen wallahi da haka 'yan ɗariƙa suke bibiyar su da tuni kowa ya fahimci sunna cikin 'yan ɗariƙa in dai za su bi su saboda Allah ne Yadda na san abin da waɗannan suke yi suke faɗi ƙaryar da suke yi inda a ce 'yan ɗarika suna nutsuwa su sa hankalinsu mabiyansu da tuni yanzu ba sa bayan waɗannan jahilan wallahi saboda na san abin da ka faɗi shekaran jiya na kuma san abin da ka faɗi jiya yau na san abin da ka faɗi na gobe ne dai ban san gaibu ba yasa ƙarya yake yi wallahi ƙarya yake yi za a fara sashi ya fara bayani wala ƙarya yake ba wani raddi da zai ƙarya yake yi za a fara sashi ya yi bayani abin akwai ban dariya wallahi shi nan ya haya sahabi a fatuwawi shi ma ga ya daga ya kuma rahim sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa a gurguje sanarwa ce da albishir ga dukkan yan uwa da kuma sakon tara'adu da kwaran kwatsa ga dukkan munkirai munkidai azzalumai waɗanda suke aji abu ba a muhalle shi ba ko kuma waɗanda suke canja magana daga gurbinta a gurguje insha Allah ta wa ta'ala sakamakon abubuwan da suka yi ta trending a wannan sati da rubutun da wani bawan Allah wanda ake kira Dr. Sani Umar Rijiyar Lemu ko Associate Professor Sani Umar Rijiyar Lemu ya yi wanda ila ya daɗe da rubutun amma bai fita bayyana sosai ba sai a wannan 'yan kwanuka da muke ciki. Insha Allah tabaraka wa ta'ala a kasance tare da mu nan ba da jimawa ba domin yanzu haka ina nazartar littafin bai daidai da shiga hannuna ba tukuna. ina kan nazartar littafin kuma insha Allah tabaraka ta'ala za mu bi shi mu yi masa naƙadi ilmi insha Allah za mu yi masa series na rudud kuma za mu ɗau kowace nukɗa da ya tattauna mu kalle ta a doron ilimi na ƙur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu da maganganun magabata mu faɗi taujihin maganganun wanda hakan zai bayyana ƙaryar wannan dattijo da kuma ha'incin shi na ilimi da kuma kwarewar shi wajen dassi da yaudara insha Allah tabaraka ta'ala a da na so in yi rubutu da na to kun ga yanda ya faɗi ko za su zo su na ilimi za su mayar da abin siris kuma wallahi ƙarya yake yi ƙarya yake yi ne na ga muku ƙarya yake kun san dalilin da ya sa na ce ƙarya yake tsa'in sama tsaya in sa ma kaga ƙaryar da kai mana a baya yasa baka biya ba bashi ba ai baka cin ai wani bashi baka biya bashi ba ai za in ƙara sa ma bidiyon ka wanda ka yi shekara biyu da yinsa ko fiye da shekara biyu na wannan littafin gashi tambihu ulul albab haka da ya fito ka rikice yadda ka san allansu aka taɓa eh an taɓa allon rantsuwar su shehu ibrahim to haka da aka zo a wannan littafin tambihu ulil albab tambihu ulil albab ya zo ya fito a cikin mota zan sa ma yanzu ka ganka aini yanzu ba malam musa ma zan yi wa raddin ba ni habiba ahmad gusauni shi zan wa zan ringa bibiyarsa kaza kaza kaza har yanzu ina rike da kai halka ta takwas ka tsaya a lokacin ma malam Musa yana halka ta talatin da halka ta takwas har yanzu baka ci gaba ba kuma duk wacce kai sai da na baka amsa sai da na warware jahilcinka kuma in na warware na sa number waya kai kuma sai dai ka zo ka yi surutu ba kawai ka yi gaba wanda halka ta takwas ya tsaya kaga littafin ko kaga littafin ko malam Musa bai je rabinsa ba bai je rabin littafin ba ya yi halka ta talatin da amma shi halka ta nawa ya tsaya halka ta takwas kuma ku bibiya ku gani har yanzu bai ci gaba ba sai kuma wani aikin ya ƙara fito masa tunda ai kumbu waɗanda suke yin zantuka cikin addini ba dalili masu ɓatawa to haka aiki za a yi ta baku aiki haka za a yi ta ku aiki tunda dai kumbu batattu. to haka za a yi ta ba ku aiki kafin ku gama da wannan wani ya fito in sa muku kuji inda ya faɗi cewa wai tambihu ulil albab zai sa shi zai yi raddi raddin da bai ba kenan ƙarya yake wannan ma eh, ƙarya yake gashi nan za ku gan shi gashi da yake bi ba yanzu shine zan yi magana akan shi Habibu Amadu, insha Allah jidda yan uwa za ta samun yankewa saboda ba kamar lokacin da ina maroko ba bana komai corona ta sanya karatu ma mun dakatar an aje mu a wuri daya a killace so ina da kowane irin lokaci bana fita ko ina yanzu na dawo Najeriya yawo gayya nan gayya can uzuri kaza zuwa rayuwa dai lamuran rayuwa da ayyuka so ba zai zama na yi iya irin abin da ni ina maroko ba don yanzu ba lokaci amma insha Allah duk lokacin da na samu lokaci zan ɗauko wani abu daga littafin Habibu Ahmadu a yi ta'aliƙin shi a ilmance kuma bisa amana to ka manta da wannan bayanin da kai kan littafin tambihu ulil albab ka manta sa wannan ma ƙarya yake yi wato mabiyansu ya kamata ku ringa sa hankali mabiya wallahi saboda ku muna tausaya muku wayannan mutanen fa turbabbata suka kama haka kuma suka zaba haka suka zaba amma ya kamata ku ringa sa hankali gurin bin su ni in ni ne ka zo kai bata wannan babatu kai min ƙarya a gobe ka ƙara fitowa ba zan yarda da kai ba to kaga yanzu bai yi muku bayanin abin da ke cikin wannan littafin ba na ɓata da aka tattaro cikin littattafan ɗariƙa na tijjaniya mala habibu ahmad gusau ya shiga littattafai da yawa irin su surul asrar irin su asirul akbar irin su alyaqutatul farida da shirin sa'aduratul kharida irin su sa'adatul anam bi aqwali shekhin islam irin su kashiful albasi irin su jawahirin rasail irin su jawahirin ma'ani ya shiga cikin littattafai da yawa ya zaƙulo bata da shirka da aka ɗora al'umma a ciki da littafin ya fito wannan ya zo ya ringa iwu a cikin mota ya fi shekara biyu da yi ai yanzu zan bi littafin a hankali ai ni ba malam musa ma zan yi waraddi ba shi wanda ya yi littafin habibu ahmad gusau shi zan waraddi. zan bi shi ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya yana farawa da ya ga mabiya sun kau da kai sai ya daina sai ya kama ai wani abu to yanzu kuma ga wani ya fito ko in ce bai ma fito ba ga shi wani ya ji labarin wani daga jin labari ya ƙara fitowa a haukace cewa ai zai zo yi raddi zai bibiye shi kuma ƙarya yake yi shi ma yaudarar ku zai ba zai iya wallahi ɗariƙa ba ta haifi ɗan da zai warware batan da aka tattara na shigunanku a cikin wayannan ayi ba babu ɗa sai dai kawai ya yi rufa-rufa ya yi gaba amma ba ɗa da yi sai zo ya warware warwarewa na ilimi babu shi kaga wannan ma da ya fito ya haukace ya haukace da wannan ma ya fito ya haukace yana bayanin cewa ai yanzu za su zo wai yanzu za su zo su yi raddi kuma ƙarya fa yake fa yanda ya yi muku ƙarya a can yanda ya yi muku ƙarya a can to haka ma nan ma ƙarya ya yi muku shi yasa yanzu baka biya wannan bashin ba a yanzu kuma an ƙaro ma wani bashin eh, baka biya wannan ba yanzu ga wani nan to illar bin batattu kenan illa bin batattu kenan haka za su yi ta wahal da ku su kirkiro ƙarya su kirkiro bata su sa cikin littattafansu ku kuma mabiyansu ku zo ku kasa karewa kafin ku gama da wannan an yi muku wani haka za ku kare a wahale kuma ku kasa ku cimma burinku shine ku kara batan da kuke kai inda kun bi sunna da tuni yanzu hankalinku kwance wallahi da sunna kuka ba hankalinku kwance ba ku da wani matsala ballantana a ce a'a ai za a tattara wani bata na malaman sunna a yi rubutu a kai in an zo an tattara gashi a zuwa yanzu ka duba in ba ku misali yanzu kwanan nan malam bashir umar argungu halka nawa yayi ko shi da ya fara kwanan nan ya wuce ka a halkar da ka tsaya na tambihu ulil albab da yake wa abubakar shar wannan sharhi akan abin da ya faɗi na ƙarya ya ɗauko littafin ya zo ya ajiye yanzu halka ta goma sha yake amma kai halka takwas kai ka fi shekara biyu har yanzu baka koma ka karasa ba halka takwas kuma wanda yake karantar da littafin a lokacin ya kai halka ta wajen talatin da kuma shi ma ko rabi bai yi ba saboda rainin wayo kuma wai yanzu wai sai ka ƙara wai fitowa ai za mu zo mu yi bayani na ilimi za mu ɗauko abin kuma wallahi ƙarya yake yi shi yasa mabiya ɗariƙa ku zamanto masu hankali da tunani kada kawai wani wawa ya zo ya zauna yana yaudarar ku wani makaryaci ya zo ya zauna ya nemi ku ƙarya yasa kun ga na danna muku kuma yanda abin zai ba ku sha'awa ko wallahi ya san cewa ana ana yi masa tsirara tsaya ku ji yayi bayani da kansa za yi bayani Ya kana kira na mai magana da baka dama so ya baka dama a cikin jama'a so na san zaka bi ni na san in zan karatu sau miliyan zaka bi ni alƙalin sai dai kana da uzuri saboda na san kana da damuwa da ni Allah ya cire Allah kun ji ni illa ta da ku kawai tsoro illa ta da ku tsoro shi yasa in ka zo kawai babatu za ka yi ka zo ka zauna ka isa number waya ka batar da marasa ganewa ka batar da jahilai ka tashi ka tafi amma da za ka kasance namiji wallahi za mu ji daɗin raddin da za ka yi in ka zo kai halka ta ɗaya sai ka sa numbar waya sai ka gani alkanawi wallahi sai na je na biya ma karatu kuma kaka je gidan babanku ka fito a mutum kaga yanda na zo nan na zauna kaga yanda na zo nan na zauna ka ganni to kai ma ka zo nan ka zauna kaka je gidan babanku ka zo kana halka ta ɗaya in ka gama sai ka sa number waya sai ka gani tunda ka san ina bin ka ka faɗi kuma ka ga da yake wai matsoraci ne da ba da faɗi ni dai wallahi ba zan iya ma na faɗi ba Har da faɗi cewa wai ina kiransa wai ya ki bada dama wato ina kiranka kana tsoro ina kiranka kana firgicewa kana guduwa haka kuma in na je gidan babar taku na ritsa ka ka gudu za in sa muku za a yi sa muku kuji da ta zo sai take gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama abin da ta gani na hotuna sai manzo Allah ke cewa ulaika idza ta fihi murratu salih aw la abd salih banaw ala qabri masjidan wa sawwaru fihi tilka as-suwar yace ulaika shirarul khalq inda Allah wannan hadisin Bukhari da Muslim baban mu

ina kan topic ni wallahi in ni ne ba mu magana topic eh ba na ah, da tun da zargi zaki zargi zaki eh, eh wai ya sauka Sai ina ganin baya so na ganyo su wa'annan su hadisan ba matsala na aji. Ina fara kun ga mun kuma na To don girman Allah kakkaje nan. Kakkaje gidan baba ku saboda mu ba ma zuwa. ka san ba zuwa gidan ku da Allah ka je fejin ka da Allah ka zauna yanda nan a yanzu bayanin nan da ne wallahi sai na sa nan ba waya insha Allah bayanin nan da ne yanzu sai na sa nan ba waya a yanzu haka ku kaga da haka za ka yi raddin muna maraba muna lale duk ɗaya sai ka sa nan ba waya kuma kai muke so ka in kuma kuka sa wani jahili yana sa nan waya mu ba wannan ba kuma din jahilan ne ala darurati muke kula ku ala darura ne kuma jahilan ne irtika ba a haffin dararai ne muke yi gurin kula ku amma la kuma din jahilan ne yasa da Allah in zaka zo kai radda na san ƙarya kake yi tun daga wani can ka ce za ka zo kai habibu ahmad gusau din da ya yi tambihu ulul albab shi za ka yi waraddi za ka zo ka warware ɗaya bayan ɗaya kana farawa ka ajiye ka gudu da yake ɓata kake kai malaman naku kuma ɓata suka ɗora al'umma a kai su kuma malaman sunna suna da kishi sai sun bayyana ɓata ga al'umma don wanda zai halaka ya halaka wanda zai shirya ya shiryu baka gama wancan ba kuma suka ƙara bullo ma da wani wannan yanzu gashi ina da wannan ɗinsa shine hadhihi al-faida din da yake tunda shi kace zaka zo kai warandi tsaya na fara ne tsaya na samu wata gaba yanzu saboda ba zan zo kawai in zauna ka zo ka yi surutu ka yi ƙarya ka ce za ka yi wanda ƙarya kake kana fara za ka gudu kuma ba sa nan ba waya to ni tsaya in ɗan zaƙulo ma wani waje yanzu haka ni na fara karantowa cikin littafin kuma na buɗe layin waya na ga wanda zai iya kara wannan batan don ka ga yadda ake sala gashi in ka duba cikin dai wannan shi littafin gashi cikin dai wannan shi littafin amma nan da yake babu wannan tsaya mu gani nan na ga ban ga nomba ba ya kamata a samu nomba a nan Ga shi nan ara'u sheikh ibrahim fi mizani shari'ati ibrahim fi mizani shari'ati Ga shi nan, inda malam yake cewa awwalan الشيخ إنياس وعقيدة وحدة الوجود شيو إبراهيم دا عقيدة كوا الله كاي gaskiya dole fa kana ji wallahi dole hankalinku ya tashi Shehu Ibrahim da aqida kowa Allah to da yazo yana bayani a yazo yana bayani a cikin nan da ya yana bayani a cikin nan a gaba sai ya yana cewa sai ya zo ya ce wa ƙala aidan ma ya kunu rabbul alami na fi sifatun rajulin shehu ibrahim ya ce wai allah ma yakan kasance a cikin siffan mutum shehu ibrahim ne ya faɗi kai gaskiya dole ku ji haushin wannan littafin yace rabbul alamin Allah kenan yakan kasance a cikin suffan mutum sai yace wa yaqulu fi mawdu'in alfana'u salasatun datta ce yana faɗi a wani waje cewa fana'i fa guda uku ne fana'un fil af'ali wa fana'un fis sifati wa fana'un fil zati shehu ibrahim ya ce wai fana'i uku ne akwai fana'i cikin ayyuka wanda in kai wannan fana'in nan kai ba kai za ka ringa aikin ba allah ne kawai zai ringa yi allah ne kawai zai ringa yi irin wannan fana'in ne ya faɗi a cikin kashiful albasi an faidatul khatimi abul abbasi ya kawo kissa ta abu yazid wai ya kalli ɗalibinsa ɗalibin ya waɗi ya mutu saboda wannan aikin na kallo Allah ne ya yi shi fana'i yi. cikin fasulun fi anna ƙaunar muridi alfani fi hali sukurihi wa ghaibatihi ra'aytu Allah ya kawo kisar wai ɗalibin ne yace da wai da yaga Allah so dubu gwara ya ga Abu Yazid so ɗaya. ta aka ce sai Shehu Ibrahim ya ce da aka faɗi haka sai aka ce a wannan fa abu yazid ne fa ake gaya wa ɗalibin sai shehu ibrahim ya ce fa inda ma waqa'a basaruhu alayhi mata tilmizu kawai abu yazid yana kallon wannan ɗalibin sai ɗalibin ya waɗi ya mutu sun haɗa ido da allah faƙila li abi yazidin fi sai aka yi magana ga abu yazid ya aka yi gurin mutuwar wannan ɗalibin sai ce ra'a ma la ya tiku li'annahu tajalla lahu min haisu ana yace ai ɗalibin ya ga abin da ba zai iya bane wato Allah ne ya tajalli ya bayyana gare shi ta bangare na wato Allah ya shiga jikin Abu Yazid din ya tajalli a jikinsa da ya tajalli kaga an sami ittihadi ya haɗe shi da Allah ɗin kenan kawai sai kuma sai ya kalli ɗalibin to kallon da ya yi na ɗalibin Allah ne ya kalle shi shi yasa da yake Allah ne ya kalle shi sai ya ga abin da ba zai iya ba sai ya ce li'annahu tajalla lahu min Aisu, ana sai ya ce falam yuti'uhu kama su'ika Musa bai iya ba sai ya waɗi ya mutu kamar yadda annabi Musa ya yi to wannan shine fana'un fil af'ali a wannan lokaci ne zaka ji me shi yana shi Allah ne yana magana ai fi'ili ne ai magana yana magana yana shi Allah ne shehu Ibrahim ya ce ba shi ne yake magana ba Allah ne yake yi kawai Allah ne ya magana a kansa to doktor ya yi nakalin abin da shehu Ibrahim yake faɗi yace fana'i kaso uku ne akwai fana'un fil af'ali fana'i cikin ayyuka wa fana'un fis sifati akwai fana'i cikin siffofi sai ka zama wali yayin da ka zama wali zaka yi fana'i cikin siffofin Allah yayin da ka kasance khalifan Allah to a wannan lokaci shine zaka ka cikin siffofin Allah kamar yadda yake cikin jawahirul ma'ani yace kaunuhu khalifatan anillahi fi jami'i mamlakatil ilahiyyati wa bila shududin sai ce muttasifan bi jami'i sifatillahi wa asma'ihi yace kasancewarsa halifan Allah cikin dukkanin mulkin Allah ne ba tare da keɓancewa ba sai ce muttasifan mai sufantuwa ne bi jami'i layi da dukkanin zubobin Allah kakab ya siffanta da su yayi fana'i ya shige ya kare a cikin su shine muttasifan bi jami'i layi wa Asma'i ya kare a cikin sunayen Allah to shine wa fana'un fi sifati sannan kuma wa fana'un fi zati nan ne za a haɗe sai zama kowa Allah kowa Allah saboda an koma asali ai daman asali daga zatin Allah suka ce aka fito kakam kai daga zatin manzan Allah kake manzan Allah daga zatin Allah to a yayin fana'i ne suka ce ake komawa asali shine alfana'u fi zati sai kowa ya zama Allah kowa ya koma asali nasa to sai shehu ibrahim ke cewa wal fana'u fil af'ali kathirun min al mu'minina balagha hadha al maqam yace fana'i cikin ayyuka na Allah yace da yawa daga cikin mu'minai sun kai wannan matsayi sun kare cikin ayyukan Allah sai yace wa man ومن علم ألا فاعل في الوجود إلا ya ce dukkanin wanda ya san cewa cikin samuwa ba mai aiki sai Allah ba mai aiki sai Allah la fa'ila illallah ba mai aiki sai Allah kaga wannan aƙida ce ta jabariya ya ɗauko nan ya ƙaƙaba sai mutum ya sata sai ce Allah ne ya yi sai mutum ya yi zina sai ce Allah ne ya yi saboda shi al'abdu majburun haka suke cewa jara qalamin ma ya kunu fasiyanun ta'arruku wasu kunu jinurun minka anta sa'ali rizqin wa yarzuqu man fi jani aljanin haka an riga an gama komai kai yanzu kawai tilasta haka aka yi. duk abin da kake yi Allah ne ke yi shi yasa suke da 'yan daidai a kanu. kwanaki sun taba zuwa suka kama tinkiyan mutane suka yanka suka ce ai Allah ne ya yanka su ne in daidai a Kano yan kowa Allah kenan su komai daidai ne wannan kuma aqidar Ibn Arabi ne shi yasa da aka yi masa tambaya aka ce to in kowa Allah ne komai daidai ne to dan me yasa aka ce mahaifiya haramun ce ga mutum wacce kuma take ajinabiya halali ce sai ce ai halali ne a wajen su. amma mu duk ɗaya ne ibn arabi cikin majmu'ul fatawa shekul islam ibn taymiya ya nakalto wannan maganar da ibn arabi yake faɗi saboda sun ƙare a aikin Allah sai mutum ya yi zina su to wannan ne ya ɗebe su gurin zina da shan giya da caca da komai saboda sun yi fana'i cikin aikin Allah komai Allah ne ke yi an gane saboda a wajensu komai Allah ne yake yi ne alfana'u bizati to haka shehu Ibrahim ya kawo yake bayani yace dukkanin wanda ya san Allah fa'ila fil wujudi illa Allah cewa babu wanda yake mai aiki cikin samuwa fil wujudi cikin halitta in ba Allah ba wannan ya ɗebe su suke shaye-shaye su komai kuma a ce wannan ƙanshin aƙidar jabariya ne a ciki su ne suke cewa al'abdu majburun sai shehu ibrahim ya ci gaba da bayani ya ce wa zalika tamma fana'u fil af'ali to duk wanda ya san kawai komai ka gani Allah ne yayi kai zina Allah ne yayi ka shagiya Allah ne yayi kai caca Allah ne yayi Allah fa'ila illa Allah kenan eh dukkanin aiki kawai Allah ne yake yi sai ce to wanda ya san wannan tamma fana'uhu fil af'ali fana'insa cikin ayyuka ya cika ya ci gaba da bayani ya ce wa iza faniya fi sifati idan ya ƙare cikin siffofin Allah Taraƙa sai ya samu wato ɗaukaka sai ya sama sai ya samu promotion min hazal maƙami aidan daga wannan matsayin sai ya samu promotion sai ya ce sifatullahi ma'arufatun indana sai ce siffofin Allah sanannu ne a wajenmu a wajensu shi yasa ya ce a wajen saboda sun iyakance wa Allah siffofi sai ce ga su shine alƙudratu wal iradatu wal ilmu wal hayatu wal sam'u wal basar wal kalamu to in kai fana'i sai ka komo iko ikon ka ikon Allah ne saboda ka kare din cikin sufofin Allah shine nan shehu Ibrahim yace Allah ya bashi kunfa ya kono e inna ma amru iza arada shay'an ay yaqula lahu kun shi shima saboda ya sami irin kudura na Allah ya kare a Allah shi yasa yace sufofin Allah sanannu ne a wajen mu ya ce akwai alƙudratu akwai al'iradatu akwai al'ilmu ta nan ne ta al'ilmu suka ce cikin jawahirul ma'ani cewa fa inna fi haƙiƙatu kulle arifin al'ihatatu bi jami'il mala'ikati wa bi jami'il mawjudati yaraha fi zatihi fardan fardan wa iza arada an yutali a ghaiban fil lawhi yanzuru ilayhi fi zati wa yufattishu fihi saboda a sannan iliminka ya koma na Allah cikin lagul mahfuz kakan shiga kayi bankaɗe kayi leke-leke wannan arifi kenan ya san dukkan adadin mala'iku fa inna fi haƙiƙatu kulli arifin inda shehu cikin jawahirul ma'ani shine al-ihatatu bi jami'il mala'ikati saboda ya zama Allah a wannan lokacin Allah yana wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu to shi ya sani adadin rundunonin mala'iku ya sani wa bi jami'il mawjudat ya san dukkanin samammu ya san wancan ya saboda yanzu iliminsa ilimin Allah ne a can kuma ƙudurarsa ƙudurar Allah ce wal hayatu hakan nan rayuwarsa rayuwar Allah ce saboda ya ƙare cikin siffofin Allah wasam'u haka jinsa jin ji ne na Allah wal basaru haka ganinsa gani ne na Allah saboda ya ƙare cikin siffofin Allah wal kalamu haka ma in yi magana Allah ne yake yin magana shine alfana'u fi sifati wannan fadi shehu ibrahim ne ya kawo malam yake shirya a kai saboda ya kare cikin sufofin Allah sai ya ce ya ce na'am ya ce na'am ya ce Allah ƙudurata illa lillah babu wani iko sai ga Allah wala iradata illa lillah babu wani nufi sai ga Allah wala hayata illa lillah ba wata rayuwa sai ga Allah wala ilma illa lillah hakan kuma babu wani ilimi sai ga Allah wala sam'a illa lillah wala basara illa lillah wala kalama illa lillah sai ya kawo kakafu wa'annan Allah ne kawai yake saboda an ƙare anan suna bada wata shubaha. sai su ce ai a hakika Allah ne ya kaddara haka suke cewa to idan Allah ne ya kaddara tambayar da za ka yi musu dan me yasa ake cewa cikin yanayin fana'i ne ake sanin haka idan kana nufin kaddarawar Allah Allah ne mai komai ai ba a yanayin fana'i bane kawai oke sai an shiga fana'i ne sannan Allah yake kaddarawan sannan Allah ke yin maganar sannan Allah ke da ikon a yanayin fana'i to in ba a yanayin fana'i ba fa wannan ana magana ne akan fana'i sai kayi fana'i abin yake zuwa yasa wannan tambaya ce mai kyau don wani ya ce ma to ai Allah ne ya kaddara komai ba mai aikata komai sai ka ce to a yanayin fana'i wannan ana magana ne cikin yanayin fana'i ta ne za ka gano wancan bayanin da kuma wannan shirman ce ce wa man arafa haza ya yace duk wanda ya san wannan wajadal a fi sifati ya samu fana'i cikin siffofin Allah ce ce wa iza taraqqa wajadal a fi zati in ya ƙara promotion ya ƙara yin sama sai ya samu kuma alfana'u fi zati sai ya ce ya za'aba anu kullul ashiya dukkanin abubuwa za su faku su tafi gabarinsa ya ce a talam ya baka illallah har sai ya zamanto ba wanda ya saura sai Allah Allah ya wa dakta rahama Allah ya saka da alkhairi dakta ya ce ya ƙulu lisanu halihi lisan na halinsa yana cewa zai ringa cewa falam ya baka Allah la a ghairuhu ba abin da ya saura face Allah a yanayin wannan fana'in fa ma samma mausulun wa ma samma ba'inun a yanayin wannan fana'in komai ya kare Allah ne kawai ya saura sai ce sun maƙarrara anna kalimatar tauhidi laha qishrun wa lubbun yace sannan inji dakta yace sannan shehu ibrahim ya tabbatar cewa kalmar tauhidi tana da bawo an gane tana da bawo kuma tana da asalin ƙwanso na ciki abin da yake ciki yace walubbu lubbin tana kuma da kwaya-kwaya ɗan ciki sai yace wa'ala wa'ala asasi yake ta wa'ala asasi haza farraqa baina tauhidil ammati wa tauhidi man yusammihimul khassa yace a wannan asasi ne Shehu Ibrahim sai ya ya tantance tauhidi akwai tauhidin mahjubai shine irin namu shine kuma irin na malaman shari'a akwai tauhidi na keɓantattu shine wanda aka faɗi a cikin jawahirul ma'ani sai an kulle ƙofa ake yi eh shine tauhidul khassa ba a yin sa a gaban jama'a sirri ne shine kuma sirrin da Shehu Ibrahim ke faɗi cikin jawahir Rasa'i wa iyyakum wa ifsha'a sirri li ghairi ahlihi fal wajibu katmul asrari wa iz'aru shari'atin nabi la yaktumu illa kullu dhi siqatin fa sirru inda khiyalin nasi maktumun sirri ne shi sai a cikin kofa sai a can cikin ƙwarya ba a yin sa tsakanin mahajubai iyaka a rufai ne wannan tauhidin saboda sirri ne Shi ne cikin muqaddima ta jawahirul ma'ani سكتي وي كان الجنيد لا يتكلم قط في علم التوحيد إلا في قعر بيته بعد أن يغلق أبواب داره ويأخذ مفاتيحها تاتى وركه ويقول أتحبون أن يكذب الناس أولياء الله تعالى وخاصته ويرمونهم بالزندقة والكفر؟ sai suka ce wai imamul junaid wai fa bai taba magana cikin ilimin tauhidi ba sai ya shiga can ƙwaryar gida tun ciki bayan ya sa an kulle ƙofayen gidan kaka ƙofofin an kulle ya kuma ɗauki 'yan mukullayen saboda kada a fara tauhidin ana zagin Allah wani ya buɗe ya shigo ko wani ya shigo wani ya ɗau 'yan mukullayen ya je ya buɗe sai ya sa ‘yan mukullayen a ƙarƙashin cinyarsa shine wa ya kuza mafatihaha ta atawaraki sai ya ce waya ƙulu sai kuma ya ce a A ayyuka ayyukadhiban nasu auliya Allah ta'ala wa khasatahu shin so kuke mutane su ringa ƙaryata waliyan Allah keɓantattun Allah wannan shi ne tauhidul khas shine ba a yin sa a gaban mahjubai wayar munawu muhamma su ringa jifan su bil kufri wa zandakati da kafirci da zindikanci saboda shi tauhidin in ka faɗi za a ce ma kafiri ne kai in ka faɗi za a ce zindiki ne kai to nan shine dakta yace a nan ne Shehu Ibrahim da ya zo kan wannan asasi kan wannan ka'ida sai ya bambance tauhidi akwai tauhidul amma akwai tauhidul khassa shine nace shi tauhidul khasa din nan ba a yin sa sai a cikin daki ba a yi a gaban mahjubai sirri ne shine ke cewa iyakun wa ifsha'a sirri li ghairi ahlihi din nan yace ahir ku daina yada sirri ga waɗanda ba ma'abotansa ba yace fal wajibu abin da yake wajibi kattumul asrar boye wannan sirrika dan ka gane sirrin nan ba shari'a ne sai ce wa izharu shari'atin nabi abin da za ku shine ku bayyana shari'an manzan Allah shine kuma ya je cikin wasiƙar da suka ce tasa ce suka ce wa yana barrantar da kansa daga kowa Allah saboda suna da dodewar kwakwalwa ba sa fahimtar dalalatul alfaz tabbatar da aqida yake a ciki risalatul muntaqim dan a ciki sai yake wada'u an kuma tajawura bi kalami ahli alhaqaiqi yace ku bayyana zance na yan hakika ba wai ku ba kudircewa ba a bayyanawa nan kuma yace ku daina bayyana sirri ga wayanda ba ma abocinsa ba can kuma cikin muqaddimar jawaril ma'ani suka ce ai junaidu in zai magana akan tauhidi wai sai ya sa an kulla kofofi saboda Tawilin khassa ne shi yasa ma wai a ƙarshe wai sai ce a shin kuna son mutane su karyata waliyan Allah su karyata khawas na Allah haka kuke so a yi shine kuma a cikin jawahirul ma'ani suka ce kuma la yanbaghi li faqirin Khas illa قراءة كتب التوحيد الخاص Wani بين na لأهل الطريق bai kamata وبي كما ya ringa karanta littattafan wannan Tauhidin ba? sai tsakankanin wayanda za su ringa gazgatawa kamar balagaggun kadangaru suna ɗaga kai idan an faɗi an ce kowa Allah ne sai su girgiza kai haka yake kai arifi ne mu mahajubi ne wal musallami lahu da kuma wanda suke sallama musu to shine nan dakta yace Shehu Ibrahim ya tabbatar cewa kalmar tauhidi tana da bawo an gane akwai bawo akwai abin kuma da ke ciki kwaya a ciki shi ma kwayar wanda yake sinadarin na cikin ainihi shi ma akwai wani a can tsakiya wato mu yanzu da muke zuwa nan mu yanzu da muke zuwa nan muke ta la ilaha illallah muke tauhidi mu yanzu bawo ne mu yanzu ba mu shiga ciki mun kutsa ba su sun kutsa to tunda su sun kutsa in muka faɗi za su gane mu namu kila amma in su suka faɗi za mu ce kafirci ne to sai ya ce ta nan ne akan wannan asasi ne farraka baina tauhidil amma wa tauhidi man yusammihimul khassa ta nan ne shehu ibrahim sai ya gina sai ya bambance akan wannan ka'idar cewa akwai tauhidi na gama gari akwai tauhidi kuma na keɓantattu sai ya ce walakin li hadhihi kalimati kishirun wa lubbun wala alubbu lubbin yace wannan kalma gashi yadda muka yi bayani tana da kishiru tana da lubbu tana da lubbin lubbi sai ce alƙishiru shi alƙishiru na wannan kalma ɗin tauhidul amma shine tauhidi na gama gari eh, tauhidin gama gari shine la ilaha illallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah shine tauhidin gama gari la ilaha illallah shine tauhidin gama gari inji shehu ibrahim la ilaha illallah wanda akwai wani hadisi wanda yana da shawahid wata rana annabi Musa ya ce ya rab allimni an azkurka wa ad'uka bihi qala ya Musa ƙulla ilaha illallah. Ƙala ya rab kullu ibadika ya ƙulu na haza wanda wannan hadisin yana da shawahid wata rana annabi Musa ya ce wa Allah ya ubangiji sanar da ni wani abu wanda zan ringa zikirinka da shi na ringa ambatanka da shi Ya ce ya Musa ce ni la ilaha illallah Ya ce ya rab dukkanin bayinka suna faɗin wannan ce Allah ya gaya wa annabi Musa matsayin la ilaha illallah Ya ce da a ce halittu kakaf gaba ɗaya a sa su a tafin sikeli na sammai bakwai kakaf da abin da ke tsakaninsu da kuma ƙasai bakwai kakaf da abin da ke tsakaninsu a sa su a tafi na sikeli a sa la ilaha illallah a wata tafin Allah ce malad bihin na la ilaha illallah to wannan la ilaha illallah nan ne shehu Ibrahim ya ce la ilaha illallah shine tauhidul amma tauhidin gama gari la ilaha illallah ba shine na gama gari manzan Allah yana faɗi cikin hadisi afdalu ma qultu ana wan nabiyuna qabli la ilaha illa Allah wa adahu la sharika lahu lawul mulku wa lawul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir dukkanin wani annabi wani manzo Allah da La'ilaha ilaha illa Allah ya aiko shi ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت شين لا إله إلا الله فعل amma nan shehu ibrahim ya kalli la ilaha illallah ya ce tawili ne na gama gari shine la ilaha illallah ya ce ja a fil qur'ani ya ce ya zo cikin alqur'ani la ilaha illahuwa sai ya ce wa'aza fi haƙƙi man gaba anillahi tabaraka wa ta'ala wai la ilaha illahuwa wannan cikin haƙƙin wanda ya ɓuya gabarin Allah ne shi bai ga Allah a zahiri ba shine yake la ilaha illa huwa ba Allah a gabansa bai yi shuhudin Allah a kusa da shi ba Shi yake la ilaha illa huwa sai ya ce Allah ta'ala laisa bi ga'ibin saboda ai Allah ba wanda baya nan bane shi Allah ba wanda baya nan bane tunda kai a wajenka wato baka ganin sa kai ka ɗauka baya nan to la ilaha illa huwa shine naka indi shehu ibrahim sai ce balil ga'ibu an tafakat bari dai wanda baya nan kai ne kawai baka nan kai ne saboda kai baka ga Allah ba sai ce wa iza dawa masaira wa qasada Allah tabaraka wa ta'ala yasilu ila maqamil huduri ma'allahi Allah fa yukhatibuhu Shehu Ibrahim yace in ya ci gaba da tafiya ya nufaci Allah ya ci gaba ya ci gaba sai ya kai matsayi na halattowar Allah gare shi sai kuma ya ringa magana da Allah kai tsaye taji akwai sanda zaka ringa magana da Allah inji Shehu Ibrahim wannan nakalin Dr. Sani ne yayi cikin littattafan Shehu Ibrahim dole hankalinku ya tashi sai ce kama yukhatibu fi salati kamar yadda Allah ke magana da shi a cikin sallah wato ka ci gaba da tafiya shine iyyaka na'budu wa na nasta'inu ihdinas siratal mustaqim sai ka zo wannan matsayin yace yasilu ila maqami la ilaha illa anta ka ci gaba da tafiya sai ka kai matsayi na la ilaha illa anta ga ka ga Allah kana magana da Allah kana ganin Allah sai yace wa aza aidan warada fil qur'ani la ilaha illa anta yace wannan ma la ilaha illa anta din nan ga ka kana ganin Allah ka ne masa magana ya zo a cikin alqur'ani sai ce wa idza wasala saira in ya ci gaba da tafiya ya ci gaba hatta fani fi zati har ya kare cikin zatin Allah la yajidu zikira baya samun zikiri illa la ilaha illa ana an zo kenan sai la ilaha illa ana yanzu ba shi ke magana ba Allah ne ke yi an zo wajen ya ƙara cewa la ilaha illa ana ware da fil ƙur'ani la ilaha illa ana ɗin nan fa shi ma dai ya zo cikin Alƙur'ani. wal insanu gharibun alaihi ba ne ga mutum an ya akhahu ya ji ɗan uwansa yana cewa la ilaha illa ana yace yazunnu anna Hadal insana yad'i al-uluhiyyata li nafsi sai zatan ba wannan fa kamar ga kansa yake da awar allantaka kai sai kai zaton haka amma in ka san Allah ne ke magana a jikinsa to kai ba za ka wannan ba arifi kenan amma mahajubi sai zaton cewa wannan mutumin ne ke magana ba Allah ba bayan kuma Allah ɗin yayi tajalli a eh, a cikin zatin mutumin nan ya haɗe da zatin Allah yanzu Allah ne ke magana shi yasa sai yace fal insanu gharibun alaihi an yasma'a akhahu yaqulu la ilaha illa ana yazunnu anna hadha al insana yad'i al uluhiyyata li nafsi sai ce inna ma nataqa al haqq ala lisanihi faqat kadai abin da yake Allah ne ya magana kan harshen sa da ya ringa la'ilaha illa ana ya ringa nuna kansa ko ya ringa nuna wani yana la'ilaha illa anta to Allah ne yake gani a jikin wannan abu haka kuma in ya zo yana la'ilaha illa ana to ba shi ke magana ba Allah ne yake yi sai ya ci gaba da bayani sai ya ce wa huwa yasma'un nutuka kama tasma'uhu minu yanda shi ma mai zikirin da yake yi haka kawai yake jin magana kamar yadda kake ji shi daga gare shi tana fitowa shi ma haka kawai yake ji ba shi yake cewa ba sai ce walaisa huwal mutakallim shi wannan mai zikirin fa ba shi ke magana ba yace wallahu mutakallim Allah ne mai yin magana din ai ba shi yake ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace wallahu mutakallimu li Musa bilisanin shajara Allah ne ya yi magana da annabi Musa a harshen bishiya ni an Allah bishiyar ta ce ni ce Allah in kana ƙadiru, an yantika bilisani shajarati la’i inna ni an Allah fa huwa ƙadirun ala an ni adamiyin inna ni an Allah sai ya ce wai in dai har Allah yana da iko ya yi magana a harshen bishiya to ai yana da iko yayi magana a harshen mutum akan harshen mutum mutum ya ringa cewa shi ni ne Allah din kaga wannan an gina aƙida ne akan bata fama buniya alal batsili, fa huwa batilun waye ma yace ma Allah ne yayi magana a harshen bushe waye ya faɗi waye ya faɗi da har za a gina a ce to tunda yayi akan harshen bishiya zai iya yi mai iko ne yayi akan harshen mutum kai Allah ya saka wa dakta da alkhairi yau Ibrahim ya ci gaba da magana ya ce wa iza hasalal fana'u idan fana'i ya samu arafal abdu sai bawa ya san Allah shi a illallahu tabaraka wa ta'ala babu kowa ba komai sai Allah sai ce fa hunaka tauhidul khas kaga inda ya raba tauhidin kenan sai ce to wannan shine tauhidin kebantattu, keɓantaccen tauhidi wanda ba a yin sa a gaban mahajubai sai an kulla ɗaki ake yi sirri ne yace ce huwa matlabur rijali wanda shine suke nema shi yasa suke sa kansu cikin tarbiya a cikin ɗakuna shi suke nema allazi huwa matlabur rijali wanda shine abin neman sufaye wannan magana fa tana cikin jawahirin rasail juz'i na biyu shafi na sittin sannan ya ci gaba da bayani an gane sannan ya ci gaba da bayani wannan kaɗan kenan daga cikin wato wannan littafi da Dr. Sani ya taya musu da hankali to a karkasa tauhidi a ce a yayin fana'i ne ake samun sa a ƙa'idan malaminmu da kuka zaɓa ibnu taimiyya wannan kafirci ne kuma wani ya ce Allah yana magana akan harshen wani ibnu taimiyya ya ce kafirci ne da ijma'in musulmai yace duk wanda ya ce Allah ne ya yi magana akan harshen hallaj abin da aka ji daga hallaj zancen Allah ne ya ce to wannan kafiri ne da ittifaƙin musulmai wannan kafiri ne haka shehu ibrahim kuma ya tabbatar cewa ai Allah ne ya magana a harshen bishiya yana magana a harshen mutane nan ka ji mutum yana shine Allah haka datta ya zazzakulo cikin da littattafan shehu ibrahim to a wannan abin ka ce wannan fana'in shine ainihin tauhidi in ka yi shi za ka ringa shuhudin Allah jikin abubuwa hatta kai gare ka kai ma ka ringa cewa kai ne Allah to wannan abin kafirci ne cikin majmu'ul fatawa juz'i na takwas shafi na ɗari uku da goma sha uku ibn taimiya ya koro magana sai ce wallazina يذكرون عن أبي يزيد وغيره كلمات من الاتعال الخاص ونفي الفرق ويعذرونه في ذلك يقولون إنه غاب عقله حتى قال أنا العق وسبعاني وما في الجبة إلا الله ويقولون إن الحب إذا قوي على صاحبه وكان قلبه ضعيفا يغيب بمحبوبه عن حبه وبموجوده عن وجده وبمذكوره عن ذكره حتى يفنى من لم يكن yakun wa yabqa man lam yazal yace wa yahkuna anna shakhsan alqa bi nafsihi fil ma'i haddai zuwa ƙarshe da yazo sai yazo daidai nan gabar sai yake cewa la yakunu qawluhu ta haqiqan sai yace wa ta'ifatun min as-sufiyyati kaji da kyau yace wa ta'ifatun min as-sufiyyati bayan ya koro zance sai yace wata tawaga daga cikin sufaye al-mudda'ina lit-tahqiqi wa'anda suke da'awar tahqiqi yaj'aluna hadha tahqiqan wa tauhidan suna sanya wai wannan tahqiqi ne kuma tauhidi ne in ka shiga halin fana'i anan ne tauhidi yake yace kama fa'alahu sa'ibu manazilis sarina a sa'irina kama fa'alahu sa'ibu manazilis sa'irina wanda al-imam ibn al-qayyim yayi madarijus salikina ibn taymiya ce to akwai wanda suke sa wannan shine tauhidi shine tahqiqi sai ce kama fa'alahu sa'ibu manazilis sa'irina wa ibn al-arifi wa ghayruhuma sai ce wakama kama anna al-ittihad al-amma ja'alahu ta'ifatun ta haqiqan wa tauhida sai yace kabin arabi at وقد ظن طائفة أن الحلاج كان من هؤلاء ثم صاروا حزبين حزب يقول وقع في ذلك الفناء فكان معذورا في الباطن ولكن قتله واجب في الظاهر ويقولون القاتل مجاهد والمقتول شهيد حد إزوا قرشي تو يتشغب بدا بياني سيكي كاووا تكين دي مجموع الفتاوى دي sai yake cewa fa inna haqiqata qawli haula'i yace haqiqanin faɗin wa'annan mutanen cewa annal muwahhida huwal muwahhad cewa wanda ke zikirin shine yake tauhidin inda Shehu Ibrahim ya kawo inda in kai fana'i ka kai har Allah zai ringa magana a harshenka to ibnu taymiya da ya koro sai ya ce to wa'annan mutanen fa inna haqiqata qawli haula ya haqiqanin fadin wa'annan mutanen shine annal muwahhida kai da kake zikirin huwal muwahhadu shine dai muwahhad din kai ne Allah kai kake zikiri kai ne Allah kai kai ne kake zikiri kai ne kuma Allah din wa annan natiqa bit tauhidi ala lisanil abdi huwal haqqu kaji ku ibn taymiya yace kuma lalle wanda ke furcin a maganar su irin ta su shehu ibrahim din wanda ke furcin da tauhidi akan harshen bawa huwal haqqu shine Allah din sannan kuma wa annahu la yuwahhiduhu illa nafsahu fala yakunu al muwahhadu illa al muwahhidu yace wa yufarriquna بين قول فرعون أنا ربكم الأعلى وبين قول الحلاج أنا الحق وسبعاني فإن فرعون قال ذلك وهو يشعد نفسه فقال عن نفسه وأما أهل الفناء فغابوا عن نفوسهم وكان الناطق على لسانهم غيرهم كابرتي نتنتا والله كابرتي نتنتا a ma'auni shekul islam ibn taimiyya da kuke cewa ya hana mu shiga littattafanku iti sun ce kai ne mai zikiri kai ne allah saboda allah ɗin a harshen ka ke magana kai ne kake zikirin kai ne allah wannan shine ɗan takaitaccen abin da zan yi ɗan tsokaci a kai dangane da ɗan littafin daidai da yake bai fito wannan na yi fotokofi ne malam kakisu ne ya dan bani wannan shi ne to da haka abin da muke kira zuwa ga waɗanda suke su da Allah ku ce da koza in ya zo zai yi raddin da Allah yanda zan sa numba waya da Allah ya ringa sawa shi ma sannan ku ce da Allah kada ya zo ya ba ba ba irin na tambihu ulul albab ai zan zo ni Habibu Ahmad Gusau din shi zan waraddi ka tsaya a halka ta bakwai har yanzu sannan yanzu wani ya ƙara fitowa sabo ka ƙara fitowa yu zan zo in sa siris zan mai da shi shi ma kana ɗan fara taɓawa in ka ga mabiya sun manta sai ka lab lab lab sai ka lallaba kai gaba to haka ma gobe wani zai ƙara fitowa haka za su yi ta fitowa samun lafiyar ka kawai ka babbata ka bi shiryan manzan Allah ka bi bid'a ka bi sunna eh kawai shine samun lafiyar ka aka kafin ka gama wannan ma wani zai fito ka zama ahli sunna ka huta amma haka suka yi rubutu na barna cikin musulunci suka bakku da aiki kuma kuka kasa karewa shi yasa kamar yadda ai nake gaya muku wannan surutun da ya ce zai yi kenan zan ƙara maimaita muku ku gani inda ya ringa ai faɗi ai zai zo ya kaza kuma ƙarya yake yi da yake bi ba yanzu shine zan yi magana kan shi Habibu Ahmadu insha Allah duk da yan uwa za a ta samun yankewa saboda ba kamar lokacin da ina Morocco ba bana komai corona ta sanya karatu ma mun dakatar an aje mu a wuri ɗaya a killace so ina da kowane irin lokaci ba na fita ko ina yanzu na dawo najeriya yawo gayya nan gayya can uzuri kaza zuwa rayuwa dai lamuran rayuwa da ayyuka so ba zai zama na yi iya irin abin da na ina Morocco ba dan yanzu ba lokaci amma insha Allah duk lokacin da na samu lokaci zan ɗauko wani abu daga littafin Habibu Ahmadu a yi alikin shi a ilimance kuma bisa amana wannan ya fi shekara biyu da yi kuma ƙarya yake yi halka ta takwas a nan ya tsaya har yanzu sai kuma wannan da ya fito shi ma yo yo yo yo haka gashi sai kuma wannan da ya fito shi ma zai yi ƙarya kuma yake yi ba iyawa zai ba ba yi zai ba za a yi sa muku ku gani ƙarya yake yi Yadda ya muku ƙarya a can haka ma nan ma zai muku ƙarya yanzu ya ga hankalinku ne ya tashi za a yi karatun danna mabiyan ciki eh, a zo a yi surutu a danna na ciki yanzu za a yi daga an kwana biyu sannan kuma sai a canja da الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين yan uwa عليكم alaikum الله وبركاته a gurguje sanarwa ce da albishir ga dukkan yan uwa da kuma sakon tara'adu da kwaran kwatsa ga dukkan munkirai munkidai azzalumai waɗanda suke aje abu ba a muhallin shi ba ko kuma waɗanda suke canja magana daga gurbinta a gurguje insha Allah tabaraka ta'ala sakamakon abubuwan da suka yi ta trending a wannan sati da rubutun da wani bawan Allah wanda ake kira Dr. Sani Umar Rijiyar Lemu ko Associate Professor Sani Umar Rijiyar Lemu ya yi wanda Ila ya daɗe da rubutun amma bai fite bayyana sosai ba sai a wannan 'yan kwanuka da muke ciki insha Allah tabaraka ta'ala a kasance tare da mu nan ba da jimawa ba domin yanzu haka ina nazartar littafin littafin bai daidai da shiga hannuna ba tukuna ina kan nazartar littafin kuma insha Allah tabaraka ta'ala za mu bi shi mu yi masa naƙadi ilmi insha Allah za mu yi masa series na rudud kuma za mu ɗauki kowace nukɗa da ya ta ƙarya yake yi da Allah ku samu nan mu kira ƙarya yake yanda ya ƙarya a can wato kai kaga wannan mutanen wato in suka yi sai su zo su yi surutu cece wato su danna mabiyan ciki kuma ƙarya yake yi Allah na tuba shewunan kama sun kasa ballanta na kai mu jira ma muke ma ku yi mamu ma ba da amsa ma amma sai surutu ba abin da suke yi ai idza kun tafi amrin fa kun fihi lima ta taquluna ma la fa'alu ƙarya suke yi ba haka shi ma wani wai daga wai Zariya. kuma ƙarya yake shi ma Allah ya sa mu dace yasa yanda ne bayani wannan ne shi yasa na ma dan shiga littafin Dr. Salim na kuma karanto na kuma karanto inda ya karkasa fana'i akwai fana'un fil afa'ali akwai fana'un fi sifati akwai fana'un fi zati in ka ƙare cikin siffofin Allah sai ka samu kumfa ya kunu saboda da ikon Allah yanzu kai kake wannan sai ka samu ilimin Allah ka ringa leƙawa kana bincike cikin lauhul mahfuz eh, ka ringa wallahi cewa suka yi suna bincike wallahi cikin lauhul mahfuz wa iza arada an yutali'a ghaiban yanzuru ilayhi fi zatihi wa yufattishu fihi wallahi aka ce cikin jawahirul ma'ani arifi bayan ya san komai ya san duk adadin halittun Allah kai sun ma zo da wani abu na manta ban faɗi ba wala cewa suka yi min al'arshi ila tun daga al'arshin Allah kwalkoli zuwa can cikin ƙasa duk ya sani shi kuma in ya so ya leƙa in ya so ya leƙa cikin lauhul mahfuz sai ya leƙa shine wa idza arada an a ghaiban fil lawhi yanzuru ilayhi fi zati wa yufattishu fi hayya bankada bankade Wani shi yanzu da ilimin Allah ke aiki haka yana aiki da ganin Allah in ya kalli wani sai wani ya waɗi ya mutu saboda ya samu alfana'u fi sifati iyazu billahi ga wani yana kira assalamu alaikum assalamu alaikum ratullah na'am dan wada muke magana kuna magana da nasiru abdullahi daga jihar zamfara to malam nasiru abdullahi muna jin ka akan wakalla na yi kusan shekara biyu ina bibiyar ku sai wa Allah kaddare ni da sa Allahu akbar Allahu akbar to Allah ya saka ma da alkhairi ina son ka saboda Allah kai ma Allah ya soka malam Nasiru Allah ya soka kai ma Allah ƙara ɗaukaka kare ku daga shirin makiya Allah ya mana haka kuma Allah ya muku haka albarka kuma ya kalli wannan aiki da kuke yi amin Allah ya mana haka kuma Allah ya muku da aka rawar Allah mun gode sosai Allah sa ka to amin da jazakumullahu khairan to ne kamar yadda ne bayani saboda kada mu zo mu ba irin ku ba ne. a zo babu wani fa'ida shi yasa sai na ɗan shafi kan littafin kafin mu zo mu sa shi zan nemi izinin datta zan sa shi na koyar da shi sa shi zan yi ana. zan nemi izinin datta kuma zan zo in sa shi saboda littafin ba a fitar da shi ba kawai kansa ne ya bullo suka haukaci kai ne ya leko suka haukace insha Allahu zan nemi izinin dakta wannan ta kai a zo a karantar da shi ɗaya bayan ɗaya yasa mun dai ɗan fara ɗan lasa mun ɗan fara ɗan shafar kai Dan fara magana a cewa kai ne muwahid kai ne muwahad? kai ne mai zikiri kai ne Allah mutane akwai iskanci ba wallahi eh, kai ne mai zikiri kai ne Allah a yanayin fana'i kenan kai ne mai zikiri kai ne Allah wato Allah ne ke tsar Allah ne ke tsarkake kansa Allah ne ke kaɗaita kansa eh, antal muwahid, antal muwahad. Hmm. kai ne mai zikiri kai ne Allah sa na dai sa numba fa na sa numba in kuma ba a kira ba zan tashi Allah ya shirye ku Allah ya sa ku gane likita subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ha to ga wani nan yayi kira assalamu alaikum assalamu alaikum alaikum assalam Na'am da wa muke magana? Ana magana da Aminu Kowaye. To, Aminu Kowaye muna jin ka. Barka da rana da fatan ya aiki. Alhamdulillah. Madalla. Na ce shi wannan littafi da dakta ya rubuta an sake shi ne? A ba sake shi ba gaskiya balle sani ba, amma ba lalle ba ne. na ji karnukan nan na fara sun fara wani motsi suna wani wannan suna ta kudarin za su yawa wani abu akai kuma bayan a baki ne mu mun sha gani suna cewa za su fito su a kan kaza kuma su kaza matsoratan banza <laughs> ai babu abin da za su iya yi ai sun yi a baya shi yanzu koza kaga ai mun danna bidiyo haka yi a baya zai zo ya yi kaza kaza amma ƙarya yake yi to nan ma haka saboda dai a danna da mabiyan ciki amma ba za su iya kara abin da yake cikin ɗari gaba a wallahi ba za su iya ba ba za su iya ba ai wannan da ita kadai wadda kadan tattauna yanzu akan da ma sun sha fama na ga wani shi ba, ya yi kasa da ya je don bubba otoro sai wannan yake yi akan magana wai fana'i wai shi ma yana tabbatarwa wai asalin tauhidi ne saboda sun raina mabiyan su a yau wai wai fana'i na hukumi ne wai tauhidi Allah ya sa mu dace. Amin. Allah ya shirye su amin to ina ganin zan tashi سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت